والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باكين وما البركة نا تيام فرن الله سبحانه وتعالى يرى مزوى ونرانا تشاتك وسبوة رمضان ادرى من زال الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو ريهو دو لتلاتين لتكوس دي دي دي, sha uku ga watan shida haihuwa annabi isa alaihi salam shekara 2017 a wannan masallaci na karan da ke ungogo hotoron jihar kano domin ci gaba da fassara littafin allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala ya mara jagoranci jiya mun tsaya aya ta karshe ta 59 ko yau za mu tashi ta 60 bismillah a suratun nur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم نعم بارك الله فيك أحسنت أحسن الله إليك dan tsokaci mm, mm, mm, a cikin ayin da suka gabata jiya ah, wa min ba'di salati al-isha ana kiranta da salati al-isha kuma ana kiranta da al-atama sai dai hani yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ana kiranta da me da atama yace wannan kan laraba an kawai sirin da yafi gurin kiranta da atama maimakon salati al wanda sunan da zo daga cikin mai girma amma ya tabbata shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da al-atama din shine malamin suka cewa wannan halin na tanzihi ne wato makaruhi ne a kira ta da me al-atama sunan da yazo a cikin qur'ani mai girma salati al isha shine fi والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم والقواعد أما كاغزونن من النساء دقتكم ماتاي اللاتي waɗanda la yarjuna nikahan ba sa fata ba su da buri sun yanke ƙauna daga aure da alaƙa ta aure to wa'annan falaisa alaihin na junahun babu laifi a kansu an ba-hunna. idan sun ajiye sun rage wasu daga cikin tufafinsu duk da hakan ghaira mutabarrijatin bizina matuƙar dai ba masu bayyana adansu bane da ƙawarsu. wa an yasta'fifna kuma su remi kakkamewa da suturta jikin nasu khairul lahunna ya fi musu alkhairi wallahu sami'un alim hakika Allah mai jin komai da komai ne kuma masanin komai da komai ne subhanahu wa ta'ala wal qawa'idu kalma al qawa'id jam'i ce ta kalmar ha qawa'id jam'i ne ko jam'in me ƙa'ida in ji wani malam jam'i ƙa'id akwai ƙa'id da alhamza ko kwamanda kenan akwai kuma ƙa'id da ainun shine wanda muke tare shi ana to ƙawa'id jam'in ƙa'ida ko jam'in ƙa'id قاعد دعين ددال خوي مذكر بمؤنث با كما أكتش من النساء arama ka ce mu'annaf kuma Allah ya ce wal qawa'idu minan nisa'i na'am nan din minan nisa'i ne kuma jam'u qa'id ne ba jam'u qa'ida ba ko eh asali akwai ta'un marbuta alamatu ta'anis zaka ce zaka ce misali ka ce hafiz ka ce hafiza jamil jamila hasan hasana duk wannan ta din tana bambance maka tsakanin namiji da mace shi yasa ka ko da qa'ida din da take da ta rules da ake amfani da su a cikin littafi ai jami'in da shine qawa'id ko kamar tamun nan to sai dai nan jami'in na qa'id ne ba na qa'ida da ta'un ba kuma duk da hakan qa'id din ana nufin mace ba ana nufin namiji ba shi yasa ma ya ce maka qawa'idu minan nisa to me isa aka ce qa'id ba a ce qa'ida ba me isa aka ce hamil mace mai jiki ba a ce hamila ba me isa aka ce ha'id mace mai haila ba a ce ha'ida ba me yasa ake cewa murdi' ba a ce murdi'a ba na san zaka hararo wani guri a Qur'ani ka ce an ce murdi'atin amma arda'at za mu ga kan wannan shine asali kamar inda muka kawo su a jere ɗazu ka ce namiji khadija mace hasan hasana ana bambancewa ne tsakanin mace da namiji da ta Umar marbuta to in ya kasance abin ba mu sharaka tsakanin mace da namiji na matan ne kawai to aka ba a bukatar wani asa tawon dingo tunda tawon ta zuwa da shi ne ta bambance tsakanin mace namiji da mace to a gan ka zo ka ce misali ka ce hamil namiji kenan namiji yana ciki ne to kawai ba sai ka ce hamila ba kawai ba shi hamil din ba sai an sa ta'un ba tunda ana faɗa haka ko babu ta'un an san na mace ce take haka murdi da sauransu an gane wannan to idan ka ce hamila ka ƙara ta'un din to ba za a gane ciki wannan na mata da suke ɗauka wata tara su haife ba za a gane wata yadda ko kake nufi ko wata ko wani abu a kanta an gane bambancin haka in ka ce ƙa'ida za a gane wata mace ce a zaune kawai ba kalmar ƙa'id matar da ta daina haila kuma aka daina tsarin za ta haihu kuma ta daina sha'awar da namiji ba shine ma'ana anan ko in ka ƙara tawon din ta koma ma'anar ta yi zaman dirshan shine ma'anar ƙa'ada asali qu'udan qa'ada ya qu'udu qu'udan ko to shine Allah ya ce wal qawa'id minan nisa to can murdi shi ma ana nufin mai shayarwa duk mace mai shayarwa to me yasa Qur'ani ya ce yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at bai ce murdi' ba bai ce kullu murdi'in ba dama babu murdi'in namiji ai me yasa ka ce murdi'atin saboda idan ka ce murdi' mai shayarwa ko dan yana sha a take a lokacin ko baya sha amma ka ce murdi'atin wadda a yanzu dan bakinsa yana kan nono to idan ce ita za ta manta da dan da take shayarwa ai wanda dan baya kusa min babi aula kenan ko a ce mace dai yanzu a ce gashi wata wani bala'i ya zo Allah ya raba mu da bala'i har ta manta da danta da yake cikin daki ta gurje ba gidan ai abu bala'in ya kai bala'i to amma ya fi sauki ta gudun wacce take ita tana tsakar gida ɗan yana daki ta ga in ta shiga daki za a bi babu sai ta sauri ta fice to wacce dan yake hannunta ta watsar da shi da guda abin ya fi girma an gane shi ne shi yasa ce murdi'atin a can saboda ya ƙara wannan ma'anar to Allah ya ce wal qawa'idu wanda suke zaunannu minan nisa'i daga cikin mata mai ma'anar qawa'id malamai suna ce me yasa kiranta da qa'id ita mace macin da ta yi shekarunta sai kai ta bai tsammani ta daina sha'awar ɗa namiji ita ya kira da ƙa'id me yasa ya kiranta da ƙa'id saboda shekaru sun zo mata suka ce wai tana yawan zama eh, yanzu yanzu na sai ta zauna ba za a iya kazar kazar ba irin na da ka san akwai kalmomi sai tsofaffi ake ba kamar kalmar kuntiyu kamar kalmar ajinu ko duk wannan laraba ba ta ba sai da tilo shi yasa wani ke cewa fa asbahatu kuntiyan wa عاجنا وشر خصال المرء كنت عاجن إيش sai أي غير gari na كما kuntiyu kuma na zama ما me kuntiyu shi ne wanda ringa cewa kuntu ai da lokacin da ina saurayi kai a zamanin da ko shi zama wace tsufa labari yanzu inda kai kusa da tiyo ka zauna zaka sha labari ita lokacin lokacin kaza can nan tun nan ta nan ta baka labari kuntu kuntu kuntu to shi zaki ce masa kuntiyu me yasa kike masa ajinu kuma fa saboda yanzu yaron ya ga dama in yana kwanci ma sai da kafa sai ya sufurin ya tashi ko amma shi sai ga sai ana lallabo sai yayi kamar zai rarrafe an zauna kan kuɗi tukunna kamar yadda ta ta'ajin to sanan sai a miƙe shi yasa ki kira sa da ajinu to ita ma ana kiranta da qa'id ne na taba gani wannan da ido na wata dattijuwar ita da jikata suna tafiya ta dattijuwar tana da basira ita karamar yarinya ce ga sauri ta kuma dattijuwar sai ta ce ke mara fahimta ai shi mutum duk kwaransa ana so in ya taka daya biyu uku sai ya zauna ya huta <laughs> kaga cikin dabara take ga yar saboda zai ita gajiya za ta nan da nan to shi sa kira su da qa'id yawan zama da suke yi na ala ta tuwal qawa'id minan nisa su irin wannan matan da shekaru suka cin musu a cikin mata ta gadda da farko an lissafo mana a cikin ayat da Allah yake cewa wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubin mun karanta wal yadribna lalle su lulluko bi khumurihinna mayafansu ala juyubihinna a bisa dukkan kofofin jikinsu bai halatta mace ta shiga da kirjinta yake a buɗe ba sawa'un ka ce wal mai min khumurihinna ala jubihinna su lulluko khumurihinna mayafansu ala jubihinna su yi haka ka sha ta fuska ko haka dai za a rufe wuyan za a rufe nahar abin kirji ko kuma ka ce wal mai bi khumurihinna ala jubi su kirf gaba da baya ko ina su sukuf haka Allah ya umarci mata gaba daya a cikin wancan aya ba ce qawaid da ghair qawaid ba ba ce yarinya ko ba kawai duk macin da ta kai munzalin balaga to ta shiga cikin wannan sawun da Allah ya ce ya yi nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'mina yudinina alaihinna min jalabibin kassa ka tsangale a sauke shi har kasa kirf nan wannan ta dauko san wucin kuma ta dauka har ƙasa shi ne shigar da mata da Allah ce to wala yabdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna wa aba'ihinna wa aba'i bu'ulatihinna wa abna'ihinna wa abna'i bu'ulatihinna wa ikhwanina wa bani ikhwanina wa bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghayri ulil irbati min ar-rijali aw at-tifl alladhina lam yadhharu ala awrati nisa nan kaga musamman kaso biyu na karshe da mazan da masu da sha'awa suna da wani hukunci sabanin mazan da suke da sha'awa da yaron da bai kai munzalin balaga ba shi ma yana da hukunci sabanin wanda suka balaga to a nan su ma sai aka dawo ake maka bayanin wancan kafin balaga wancan hukuncin ya zo kafin balaga ɗifin ladin lamai zaru ala auratin nisa ko kuma awi tabi'ina ghairi ulil irbati shi da wannan wata tun da ba shi da sha'awar baya cikin lissafi yana cikin tsifin ladin lamin zaro ala wadatin nisa to kuma sai mutanen da suka ɗauko daga lokacin balaga har zuwa lokacin ƙarshen sha'awa sun ya ka ba wancan kunce kunce duk da muka karanta to nan kuma daga lokacin da sha'awa ta dauke wa mace abin da ya sama to shine ake bayani anan wato an ka duba ayoyin zaga cewa me ana sa sutura ne an umarci mace ta shigar da take ta kamala ta addinin musulunci domin mai dan ka a fada cikin tarkon fitina ko dan ka a fara cikin tarkon fitina shi isa ai ba a ce in ta tashi ba a ce ta ɓoyewa mahaifinta a ta ba saboda anan babu fitinar ba a ce ta wanta ko kananta ba saboda ba me ba fitinar amma in ya kasance ko da mahaifin nan yana da wata ɗabi'a ba ta mutane ba ya zama ɗabi'a ta dabbobi kaga shi ma dai sai a boye ko Akwai wani babban malamin mu na duniya Sheikh Muhammad Al-Arifi ya yi fatawa wata baiwa Allah ta buga masa waya ta ce wallahi ta lura cewa mijin duk sanda ed take kusa da shi sai ta ga yana wani abubuwa wanda ya saba al'ada ya ringa yawan shafa ta kuma ya fuske ido shiga ɗakin ta kawai lokacin da take shiga shigar da bai dace a ce ya ganta a ciki ba da sauransu to sai Sheikh Muhammad Al-Arabi yake cewa to wannan bai kamata a ringa barin shi kaɗai daga shi sai yadda ta saboda ba shi da lafiya alama cuta ce tare da shi ɗabi'a ta bauɗe wata mutane to yaga kuma ya daman lil aqwami aqdiyatun bi qadri ma ahadathu ko al hukmu yaduru ma al illati wujudan wa adama shi hukunci na tabar da illa sali in an same shi a samu hukunci illa ta tafi tafi sai ce to bai halatta a ringa barin sa shida yarinya ba ma kasan mutane da shari sai aka sai ga new steps da yawa sun fito cewa arifi ya ce bai halatta mutum ya ringa zama da shi da yarsa ba bai halatta mutum ya keɓanta da shi da yarsa ta cikinsa ba aka ringa zagi da shari ga dai kalmarsa. Ya yi magana ne akan fatawa akan mijin waccan mata shi shi kadai amma ka yada me dai muke so mu dawo kan tafsirin mu alqur'ani mai girma da shari'ar musulunci tana kokarin ta ga ta katange maza ta katange mata daga fada cikin tarkon barna Allah subhanahu wataala ya ce wala taqrabu az-zina to daga cikin hanyoyin da za a bi ka kusanci zina shine me mata su ringa yin shiga ta kirki maza ma kuma su ringa rantsa idan su mata su shiga cikin ki su rantsa idan su maza su ma su shiga da dace da su kuma su ringa rantsa idan su to idan ya kasance babu wannan fitar to shine ake dauko dauke wannan takalifi din wato wannan nauyin da aka dora mata tunda akwai wahala ai a ce kin sa hijabi kin sa wata mata sa niqabi ta sa safa ta sa kaza ta sa kaza to a ce dattijuwa ita ba sha'awar ta za'a yi ba kwata ita ba ta sha'awa ita kuma ba a sha'awar ta kuma ce ita mace ta ɗauko hijabi da waye da waye ta lallabta kaga ai abin zai bata wahala to shi yasa sai Allah ta ce wal qawaidu min nisa illati la yarjuna nikahan me yasa ka ce allati la yarjuna nikahan saboda akwai tsofaffin da su har yanzu budurwar zuciya ce da su ko mun taɓa zuwa kasuwa ni da iyali nan kasuwa kurmi kawai sai na ji tana ta taɓa wani na ga yi kasuwa gaba ɗaya banda ita ma duk sai waigawa ake bangare ɗaya kasuwa ba tana neman ta tsaya na wai ga abu jajin me yake faruwa ne haka ashe wata dattijuwa ce kallon ga kalle ta fi ta irin shekara 70 din haka amma da jambaki da sauransu irin abin da ya rasa cewa biri da wandon magida din kuma a wani dogon takalmi tana ta watsar watsar kamar tarwada wance ce kai tsufa ya zo da gardama wance ce kai tsufa bai kyau ba kowa dai akwai kwamitin din da yake a ka to shi isa irin wanda ko da sun yi adam maza ga cewa adam ba zai karbe su ba saboda an sa bakin an sa hoda a fuskar ta kode ba ta karba ta daina to su irin wannan su ne wannan bayanin su su amma irin waccan tsohuwa ka yi ba za ba ta wannan hukuncin ba saboda ita ba ta hakura ba to shi isa Allah ce allati la yarjuna nikahan wa'inda su ba sun tsebe kauna daga kan magana aure da namiji baya gaban su yanzu kawai har shi irin wanda ba haushe yake cewa sai dauki tarbi a koma a ta istighfari da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma fatan Allah ya sa yake kyawun karshe Allah ya ce wal qawa'id min nisa'i allati la yarjuna nikahan zamanu daga cikin mata waɗanda ba ma sa sa rai da aure to wa'annan laysa alaihin junahun babu laifi a kansu ba matsala an ya ba'ana thiyabahun idan sun ajiye tufafinsu sun sauke tufafinsu duk da haka ghaira mutabarrijatin bizina ba masu bayyana kawarsu da adon jikinsu ba idan tana ganin ta tsohuwa ce kuma amma bata ta hijabi kirif ta ba kuma ta sako gwalagulai ta sako dan kunna ta sa jambaki ta sa huda kaga wannan ta bayyana zina kenan kuma ko yarinya ma haramun ne ta bayyana zina balantana dattijuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sinfan min ahli an-nar lam arahuma ba'd qaumun bi aydihim asyaqun ka ka adnibat al-baqar ko ka ka menene asyaqun ka me a ba wannan ba ai ba zo nan ba ka adnibat al-baqar kamar jela zanab yace yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka asnimatil buqtil ma'ila shine inda kake so ka ce manzo Allah yace la yadkhulun la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujidu min masilati kaza wa kaza aw kama qala alayhi salatu wassalam yace nau'o'i dangogi guda biyu na 'yan jahannama ce bai gansu ba tun a lokacin sa babu su ba za su shiga aljanna ba eh sinfa min ahlin nar lam arahuma dangogi guda biyu na yan wutar jahannama ban gansu ba ice mutane wasu mutane ne suke dauke da bulalai kamar jelar shanu suna dukan mutane da ita a zalimai kawai don cin zari suna ɗauke da bulaya suna dukan mutane da ta malamai suka ce duk wani nau'i da zaka zalunta al'umma da shi ya shiga cikin nan ba wai dole sai wanda ya bula bulala kamar jela shanu ba ko abin ake nufi da zalunci da fin karfi ka kaso na biyu kuma nau'i na biyu su ne nisa'un mata ne su kasiyat ga su da tufafi a jikinsu amma ariyat tsirara suke ma'ilat masu karkata zuwa ga alfasha masu karkata zuwa ga alkhabisina ko ma'ilatun mumilat ko masu karkatowa su kan suna karkata zuwa ga barna kuma in ka kalle su za su karkato da kai man za ce ma'ilatun mumilat ice ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila kansu inda ka san tozar raƙumin da ya karkata la yadkhuluna aljanna la yadkhuluna aljannata afwan ba za su shiga aljanna ba su irin wayannan matan ba ma shiga aljanna ba wala yajidu rihaha kanshin ta ma ba za su ji ba kanshin ta kuma ka san ana jinsa daga shekara kaza da kaza ko a wasu hadisan shekara arba'in daga aljanna zaka ji kanshin ta duk kai ka taba jin abin da yake ake jin kanshin sa mil uku tafiyar wuni guda to aljanna shekara arba'in sai ka ji kanshin ta to su wayannan ba za su ji kanshin ta ba ga nisan da suka yi aljanna ai da yawa Allah ke to me ake nufi da kasiyat ariyat tafsiri mafi sauki da malamai suke yawan yace ce kasiyatun ariyat eh ga kaya a jikinsu tufafi sun sa shine kasiyatun suna da tufa a jikinsu amma ariyat tsirara suke kenan tufar tasu bata rufe abin da ake so a rufe ba kai ba za ka ce ba su sa ba gashi nan sun sa amma kuma duk abin da ake so a ɓoye gashi nan a fili aladin wani alaran ma wata yarinya ta gaishe shi lokacin ana yin wani yadi kofiyon ita ke wannan yarinya wannan ko me kika sa ta ce kofiyon kenan ba ce a kofi tsirara ne shi kofi tsirara ne wannan to da irin wannan kasiyat ariyat duk kayan da ba zai rufe wato ya sifil basharata ana ganin launin fatar in baka ce za a ga cewa nan launin fatar baki ne in fara ce za ga farin fatar ta ta nan shi ne kasiyat ariyat ko kuma kayan da yake ya rufe din amma ya matse ya rufe din amma ya matse shi ma ga wannan duk abin da ake so rufe din daga hutun sa kana gani wani lokacin ma ya fi daukar hankali fiye da a cika gan ganshi babu wanda shi ma wannan yana ciki ko kuma kayan da ya rufe din amma yana kwantawa a jiki ko gasan wasu matan sun dauka da aka ce su yi zabi rafin din kansu aka ce su yi ko sai da sun yi rafin din kansu kamar wani to duk wannan yana cikin kasiyat ariya wannan basara kenan ta farko wasu malamai sun ce a kasiyatun ariya ba haka ake nufi ba Allah ya ce ya bani adam da anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warishan wa libasu taqwa dhalika khair dhalika min ayati la ilaha illa Ya ce ku yan adam hakika mun saukan muku da tufafin da zai ringa rufe muku tsaraicin ku wato tufafi na wajibi da zaka sa ko da ado ko babu ado ko dole da wajibi ne akan ka rufe tsare shi sannan warishin da kuma tufafi na kele-kele da ado din da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan sannan ce wa libasu taqwa zalika khair da kuma tufafi na attaqwa tsoron Allah shine mafi alkhairi libasu taqwa attaqwa ha huna a zuciya yake ko to shi sa amfanin sa kaya a gangar jiki in babu libasu taqwa duk shirme ne za ka iya ganin wata ta sa kayan ta sa hijabi ta sa niqabi ta sa waye amma kuma a cikin jakarta ta sa kananan kaya daman mutsu ka ku kai ba ma wannan ba ma wata ma a can cikin ta fara sa daman mutsu ka kudin sannan kuma sai ta dauko doguwar baya ta sa hijabi da niqabi da komai daga gidansu wannan na iyaye ne ko idan ta je kofar makaranta ko kofar inda za ta je ko kuma tana cikin ma a daidaita sauka tambayi masu a daidaita sauka za su baka labarin irin wani shi mai dare sau ya ga ya dauko ƙabi can kuma zai sauka sai ga yana sauke wata sai da ta ga moye eh wace da ko daban wacce zai sauke daban to da haka abin yake kaga wannan ai ga libas din a jikinta amma babu libas ta takwa a cikin zuciyarta wato ba sa kayan bane ba kawai shine suturcewa a'a suturcewa zuciya shine farko in zuciya ta suturce to kayan ma sai suturce amma zuciya ba ta suturce ba amma tun nawa ne za ga an san sa na san wannan labarin ba sai an shige su ba duk kowa kun sani ko kuma ina ma amalu bin niyyat ai wata ta shigar mai kyau amma dan ta sata ko yanzu mai yanka yanka je kasuwa ka je musamman lokacin sallah din nan a ga mai dogon hijabi suka na cewa ku lura fa ku lura fa ga mai dogon hijabi saboda da ta yaka sai ta idiga mu wasu daga cikin kai Allah ya rafa asiri kaga wani tana batawa tana batawa ma shigar suna saboda ba ta da su ta a cikin ta gashi dai ta yi shigar mai kyau amma kuma tana abusing din shigar to shi yasa manzo Allah ke cewa kasiyatun ariyat ko da sun sa kayan wani lokacin ko yarin ta shiga mai kyau in ba ta ba ta kuwa haka baya hana a gane wannan fa ba irin ta kayan bace akwai wacce za ta shiga da gashi dai shigar mai kyau ce amma baya hana a gane cewa musamman masu harka irin za ta gane cewa lallai wannan irin ta bangaren hagu-hagu ce ba ta bangaren daman bace sosai ta dai sa ne saboda wata maslaha to shi yasa maza ta nisa'un kasatun ariyat ma'ilatun mumilat me yake nufi da ma'ilatun mumilat wannan a bayyane yake ko duk mai sau za ta tarar da mu je mu ita ta to tana ta karkata duk kuma wanda yake da barna ce saurin karkata masa sannan kuma shi ma in yaga irinta irinta sai sai ga ya karkata zuwa gare ta manzo ana ce na shi ma sai ta gina duk ce dai traffic ne wannan ya san nan zai wannan ya san nan zai shaitawun kasiyatun ariyatun ma'ilatun milat la yadkhulu la yadkhulu jannata rajul rihaha wa ila rijal muslimin masirta kaza wa kaza an dai gane wannan kaga generally ga kowa da kowa kenan to balantana kuma da tije da tijo da nake da wannan to dole za ta hijabi za ta sa shiga mai kyau kamar kowace yarinya an gane tunda Allah ya ce menene allati la yarjuna nikahan wa'inda ba su da sha'awar aure tare da su in kuwa ganin zama tana sha'awar aure to wannan wani abu ne daban kuma sannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa barna ko in ce sabo ko alfasha duk gaba ɗaya mummuna a musamman zana mummuna a ga yaro da babba da kowa da kowa amma ta fi muni a gurin dattawa munin ya fi yawa a gurin dattawa kamar dai daga san aikin alkhairi aikin lada yanzu yanzu nan za ku fitar da sadaka ko bi kai da malam wani ku fitar da naira goma goma amma shi watakila nan kawo su ɗari bakwai ko fiye da kai kuma naka kila ma a ƙi karba ya ranganta aikin da niyyar da situation din da yanayin bayarwa da sauransu to haka ita ma barna za a iya cewa mutum ah a yi shakka misali misali wanda yake da aure da wanda ba shi da aure in sun yi zina ga hukuncin su daban daban ne ko me yasa munin barna a gurin wannan tafi a gurin wannan an gane me yake so ce ga misali ma kenan karami to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatatun la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim akwai wasu mutum uku wanda Allah ba zai musu magana ta rahama ba akwai magana da Allah subhanahu wa ta'ala yake kowane mumini ta rahama ko tattaunawa ta jin daɗi kamar wa kallama Allah Musa ta kalima wala yanzuru ilaihim haka ba zai dube su duba na rahama ba amma ban da ba wani abu da yake boyewa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba zai tsarkake su ba sannan suna da azaba gagaruma mai yawa wannan sun tabe sun tabarbare su wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na farko ah, al ah, ushaymiqu zani al ushaymiqu azani wanda yake da furfura an ce ushaymiq wanda yake dahu bi ashmata unwan sujudi bihi yuqaddi'u al-layla tasbihan wa qur'ana sayna usman kenan wani hasan bin Thabit yana masa waka yake cewa sun yanka bi ashmaq wanda kansa ya da fari da baki shine ashmaq to ushaymitu zani wanda ya fara furfura amma duk da haka yana zina ana nufin furfura ta shekaru wanda shekaru sun cin masa ko ba wai yaro da saurayi dan shekara goma ba ko dan shekara kaza mai furfura shi din ma duk da haka dai haramun ne amma wanda ya shiga cikin wannan hadisi muke lissafi al-ushaymitu zani me yasa malamai suka ce ya shigo a cikin wannan jerin wanda za su samu wannan babban bala'i Allah ya kiyaye mu saboda abubuwan shi sa zuwa zina bata da yawa babu ma ita na farko idan hankali ne ya gama mallakar hankalinsa idan gogayya ne ya yi shekaru a duniya ya ga illar abin da idansa idan ilimi ne yau da gobe in ma bai karatun addini ba ya samu karatun gogayya ta gani sannan idan wani karatun ta nutsu ne shi ma yana da 'ya'ya sun ciwon abin to ga wannan babu dalili sannan idan bukata ce shi wannan shekarar shekarun za su sa bukatar ta yi baya sosai bukatar ta yi baya sosai kuma wanda yake da wannan shekarun zaka ce mafi yawanci yana da matansa na aure na sunna wani wani ma ɗaya biyu uku wani ma hudu to yin ya je ya ce zai zana ga wannan babban abu ne kawai tsaurin ido ne da mummunar zuciya da Allah da ya dora wa kansa to shi yasa ya shiga cikin wayannan mutum uku don Allah subhanahu wataala ba zai dube su ba duban rahama a ranar kiyama mutum na biyunsa shine talaka mai girman kai a'inun mustakbir kaga dai ba su da bukata shi wancan ba shi da bukata abin kwata kwata bai kamata yi ba bukatar yin amma dai je yi saboda hobus da yake cikin zuciyarsa to shi kuma wannan ainihin mustakbir an ce a'il a'il ana nufin eh, mutumin da yake da talauci tare da shi kuma an ce a'il ana nufin mutumin da yake da iyal an gane iyal ko to sai maza laka amfani da kalma ailun mustakbir saboda ana maka talaucin idan talauci kai kadai ne ai da sauki ko in talauci kai kadai ne da sauki sun giyula daga kai sai cikin ka only one in ka daidai gwargwado da shikenan amma ka ce ga talauci ga iyali tashi hankalin da yawa wani lokacin zaka iya jurewa rashin ci amma baka iya jurewa ganin yayan ga suna kuka ba su ci ba haka tashi hankalin da yawa shi yasa ga wani zai iya wuni bai ci ba amma tashi hankalinsa me zai kai gida wannan kananan yaron da ya bari yan ba na babu a ce ba ba bawo ba ne ce babu to babu ma ba na mana a sani yi sama za ce irin mustakbir to sai ga mai irin wani situation din mai girman kansa inda shi da kansa ne zai iya girman kan ya iya je ya wasu aikace aikacin da za a yi amma tunanin 'ya'yansa zai sa ko mai zai iya zuwa yi wani ko kwasa kashi ne zai je yi saboda ya rufa kansa asirin shi da iyalinsa to shi yasa to amma shi wannan gashi da cikin wannan situation amma da aka ya dauko girman kai ya dorawa kansa me ne kai girman kai wannan ne kuɗi ne me kuɗi ma ya girman kai haramun ne ko halal ne haramun ne alkibri ya uriya da ji Allah to amma kalla inal insana an akwai wasu abubuwa da suke iya sa shi girman kan shi yasa shi in bai girman kai ba maladansa da yawa saboda akwai dalilan yayi yayi girman kai wai na taba ganin an yi fada da wani balarabe da wani balarabe shi ɗayan daga ƙasa mai dukiya yake ɗayan kuma daga matarwacin ƙasa sai ɗayan yake cewa ɗayan da kai da iyalin naka da cikin mota da motar duk nawa kuke in siya yanzu duk in aka yi mu kuɗi wallahi sai ya biya yanzu in ji shi kaga wannan me ya auna cewa kai wannan waye kai in na tashi ɗiba ɗan kwadago a rana ɗaya sai in ɗebe irin ka guda dubu kaza to wannan yana sa mutum girman kai mutum ne wani suke zuwa suke zubewa sai gaishe ni wani mai kuɗi gaya wansa yace kawo ma fa zuwa yake durƙusa ya gaishe ni amma kai girman kai ka kika zo <laughs> to duk wannan abubuwan suna sa masu kuɗi girman kai saboda zai ga cewa da baya lissafawa wanda baya zato sai ga yazo ya zubar da mutunci ya to shi isa ko yaya baka yi masa ba sai girman kai ya dauke shi to kai kuma asuwa kai dinwa sai ya fara zage zage in bai wasa ba ta irin ka irin su wane ma ya zo wane ma ya zo wane ma zo kai kuma ka ƙi zuwa kai suwa to to kaga yana ɗan dalilin sa na girman kai duk da ba dalili ba ne ba da zai fita a gaban Allah subhanahu ta'ala to amma kai wancan kai ba kowa kowa ba idillalan kashi inda malam bahaushe ka dauko girman kai ka ɗora kanka to to na me wannan girman kan to shi ma yana cikin dalilan da Allah subhanahu ta'ala ba zai kalli mutum da kiyama malamai suka cewa daga cikin irin wannan dalilin shine ka ɗora kanka ƙarya kana talaka ga rigar ka da tira ce da kai ta naira goma amma ka ce sai ka sai ta naira ɗari saboda tsaba girman kai ko aure ka tashi sai ka je ka hayo mota ka hayo riga ka hayi gida ka hayi laife me ba a hayowa komai na haya saboda tsaba girman kai ita ma mata in ka tashi ta hayi gidan makota ka ringa zuwa can kana samunta ta gidan su wani durkushashe ne nan kuma gidan makota ka ta fare duk sanda kaje sai dai a yi sallama a ce ta fito daga wancan gidan ta zan za zo kuma ka zo abu jajin sai ce wallahi ta shiga gidan makotan da ne tana dan kalli kallon dabbobi duk da girman kai wai girmama kanka fiye da inda gashi ta rawanin tsiyar yanzu malam bahaushe na uku su shine maza ake cewa wa malikun kazzab ko imamun kazzab mai mulki da yake makarashi to shi ma mai dalilin yin karya dalilin karya wani lokacin ai rauni ne yake sawa kake karya ko ba mun karanta karya tana cikin ɗabi'un munafukai ba shi kansa mai mai dalilin kai munafurci raunin ka ne an fi karfin ka to shi sa kake da bukatar kai karya amma wanda yake shugaba top ko ba ka san sai ke to mai dalilin kai na kai karya saboda Allah baka da dalilin yin karya to shi man kai karya ka shiga cikin wancan hadisin da manzo Allah ya faɗa a wasu ruwayoyin wata riwayar da ba wani a musulun take wata riwayar da ta zo da daga tsabarani imam al ya saha ta yake cewa da mutumin da ya mai da Allah hajjarsa ta kasuwanci ya ne ya mai da Allah hajjar kasuwanci in zai siya sai ya rantse in zai siyar ma sai ya rantse da Allah wato zai kalma Allah yake mayarwa gurin siya da siyarwa da ita yake tallan kasuwancinsa kuma bakar yake kai koma daga sai yake babu kyau kai bayani mana ya gamsu ya siya ko kai ya siya amma ka hada da sunan Allah kai damfara kai cuta ka siyar ko ka siya shi ma wannan yana ciki to almuhim dai kaga da tijai ba su da wannan bukatar da muke fada to shi sa Allah ya yi togace ya ce allati la yarjuna nikahan wa'inda ba sa sa rai ba sa tsammani da aure to kaga iya su ka fada amma yanzu ka je ga yanda ake shiga yanzu wani lokacin sai kaga yarinya ma bai shekara shekara ashirin da wani abu talatin da wani abu ta yi daurin ƙirji ta fito a gari wannan haramun ne babba wannan ayar yan ƙauye da yawa suna saba mata ko mu je su ba ruwan su wata sai da daurin kirji kawai ƙasa a buɗe babu yudinina babu kuma wal yadribna duk babu kuma ita ba ta cikin qawaid ko qawaidin sai an ce allati la rajuna ne ka ga wazi ya kama ka kenan ko wazi bai kama ka ba yanzu dai kaji wanda ya kamata su yi irin wanda su dama ko sun bude ma yanzu wata ma ɓoye kan take saboda ta bude abin da zaka gani ma ko ka gani gwamna ce ta sa dan kwali ya fi kyau amma ka kan sai ga abin babu kyan gani dai ko to haka wata in ta bude fatar ma za ka ganta inda ka san an ci kurkuda to ta sa rigan ma yafi mata kyau to suna kira da alqawaidu minan nisa amma ki yarinya mace da kake zo ki daurin kirki ki fito to waye saki wannan haramun ne haramun ne musamman a gaban ajnabiyai wanda suke ba muharramai balagun mutane sannan ko ki fito babu mayafi in ka je ka tsina suna da yawan wannan sai ga budurwa ta fito tana ta yawo ba mayafi in kai magana ce ai ba ungon mu ce ba duk wannan yaran makota ne da yan uwan zama uwa mana yaran makota ne da su ce ita fahimta ta sai za ki je unguwa za ki ta donan bono ne wal qawa'id min an-nisa illati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun su irin wannan matan wanda sun daya bi kauna daga aure na juna junahun babu laifi an yad'ana thiyabahunna su aje tufafin su shi ma ba kowanne ba kamar sai idan ta cire dan kwali ba matsala ko dan ka cire mayafi kai ba matsala ko irin wasu da tijin zaga sun dauko dauro mayafin sun sake shi a baya irin wanda muka ce babu kyau ko ga yarinya ta yi amma su da tijin musu babu matsala su yarinya ce wallahi da bi khumurihinna ala su ya foshi nan su ya foshi nan aga wata wata da tijin mata dauko mayafin ai kawai ratuwa shi take saboda in ta ya shan ma wani nauyi ne da yawa akan ta to duk wannan wanda ba a sha'awa su ba kuma sha sha'awa an ce da sharadi ba sa sha'awa shine Allah ya tilar juwa nikahan kuma sai biyu su ma ba a sha'awa su to falaisa alaihina junahun an yada'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina ba tare da sun bayyana adan su shine tabarruj asan kalmar tabarruj shine az-zuhur ko shi yasa Allah yake cewa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin kaga mutabarrij da burujin kalmomin akwai alaka ko me yasa kiran su burujin mushayyada na tsayatu sahab wani dogon gidajen da zaga sun shiga cikin hazo su kai krepa ko suna kiransa da burujin mushayyada saboda me yasa ake kiransa burujin mushayyada saboda kowa zai iya ganin su da inda kake a gari zaka iya zaka iya hango su a yanzu za da gine-gine ba su yawa ba ka hango wannan karfa na CTV da ta ko ina daga yan wajen police station in dai magarba ce zaka hango karfa nan na CTV amma yanzu na ga kure za ku gani mu dai daga can ba ma garin wa gine-gine sun kare shi me yasa ake ganin sa a lokacin saboda tsawon sa to shi ya kira sa wanda zaka kira shi burdu saboda kowa zai iya ganin sa to an kira ta burju ta burju ne saboda kana bayyana abin da ya kamata ta rufe tana bayyana abin da ya kamata ta rufe shi yasa Allah ya ce to ghayra mutabarrijatin bizina ba da sun bude wasu abubuwa na ado ba da za su ja hankalin mutane amma duk da haka Allah ya ce wa an yasta'fifna sai kakkame sai shiga cikakkiya kamar yadda kowace yarinya za ta yi cikakke shiga yace khairul lahunna yafi musu alkhairi wannan yake cewa li kulli saqiqatin fil hayyi laqiqatun wa kullu kasidatin yawmul laha suqu duk abin da ka gani an yarda shi kuma rashin sa rashin sa to wataran ba a rasa mai tsintarsa duk rashin daraja abin da aka yarda shi a kasa to wata ba za ka rasa wanda zai zo shi zai tsinta ba irin sa irin sa yake tsinta ko a ba karba ga ai mu in Najeriya musamman yan Kano ba wannan misalin ba zai mana wahala ba ba ga kullun zaka dauko sharar ka kai bola ba shi kuma ana da wani sunan sa jari shi anan ma jarin yake gaba daya kaga saki zatin naka shi kuma yake zuwa ya ta laqabu shi yasa aka ce to li kulli saqibatin fil ardi laqibatun wa kullu kasiyatin yawmul hasuku duk abin da ka san baya tafiya sa ba ta garawa kwata-kwata talantirmi ne to wataran sai ka samu inda garo wataran a wani guri a wani lokaci sai ka samu inda ka so ta dangara ko ya to shi yasa an na khairu lahu ina fata an gane sakon cikin nan wallahu sami'un alim Allah subhanahu wa ta'ala shine as-sami'u mai ji al-alimu masani saboda wannan ayoyin suna bayani ne akan hijabi alaka maza da mata kasan musamman samari su gani suke inda suka kware a gurin tafi da abubuwa iyaye ba sa ganewa suka iya layan cewa iyaye akan abubuwa da yawa ko musamman ka dauki tahajjudi da tarawih ga tahajjudi yana tawowa bari mu amfani da wannan misalin saboda wasu kuma ankara tahajjudi yana tawowa zaga da yawa wallahi ko wannan tarawihin da ake mun je wata unguwa babu kama suna ma unguwar Ubay Ka'ab na faka mota ta mata take cewa ana muna faka motar muna tafiya sai wata yarinya da wani saurayi suka zo suka tsaya sun zo sallah sai da aka zo za a yi za a yi wuturi sannan ta garzo da gudu ta zo ta shigo cikin mata shi kuma koma ina yana fa ina nufa fa Allah hari haka iya da yawa na sun saki baki ya tana can tana tarawihi to kan samu nan a tahajjud da yawa za gani in ka je in kana so gana ka ba wai kai ka tawo a ka tawo ka tari masu dawowa daga tahajjud to shi ne za gani wasu kawai kamar wata kungiya ta samari da yan mata rukuni rukuni wasu biyu wasu daya kare a gari suna layan cewa iyaye duk da tsaurin da ake da su a wasu gidajen wai wani balarabe yake cewa a sharat da tsarfil aini khifata ahliha إشارة محزون ولم تتكلمي فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا wa ahlan wa sahlan bil habibil mutayyami zuwa ya gidan ashe ta ido sun kira wa juna kamar bai kalle ta kawai ta kalle shi ba shine ke bada da labari asharat bi tsarfil aini ta ido ta yi masa ishara khifata ahliya saboda tsoron ahalinta isharata mahzunin ishara ta wanda ke cikin bakin ciki wallan ta kallami ba ta yi magana da fatar baki ba amma fa aiqantu yace sai na tabbatar abin da take cewa an na tsarfa idan ta abin da yake cewa فإذا أنت طفق قال مرحبا شو هيك مرحبا لا ليه وأهلا وسهلا لا ليه مرحبا بالحبيب yake cikin المتيمي وندك تشين وانا هاري كذا تأيدو أكي وانا شي سألة والله سميع alim subhanahu wataala yanzu zaga yarinya a gaban mahaifiyarta tana chatin da saurayi nake amma in mahaifiyar ba ta kokari ba ta iya ganewa ba saboda kalmomin yanzu yanzu in ka tashi full abu kake amfani sai ka rubuta yu y o u ko kake rubuta amma sun suka rubuta yu shikenan kawai yaran zamanin nan ko ba ka suke yi ba i love you i love you mai suke rubuta 1 4 3 ko ko ba ka sai cewa ba 1 4 3 da an ce 143 kai sai ka zama an ka ce 143 ne amma su sun sun gara sun bayar da kai to irin wani logic din da yawa suna nan da ake wa juna ake bayar da juna to amma Allah subhanahu wataala ce wallahu sami'un alim zaka layan cewa iyaye alayan cewa yayye alayan cewa waye yayin sai akwai wanda ya dauko wai kanwarsa ya duba da a fasace yazo shi bai ga komai ba amma dai ga wasu abubuwa da ya kasa ganewa da yake mai wasira ne sai samu wani yaron haka eh dan banda bakwai dan zamani yace zo zo nan ka karanta mu me aka yace to kaga ka rubuta kaza kaza ake rubuta ga rubuta kaza kaza da ko confident din ta mika masa to gashi mana ka duba me ake faɗa ba wani abu bane kuma ni da kawata ne sai ga sunan namiji sunan mace namiji sai saving sa da sunan namiji shi ya san ake nufi ko ita ma kuma a wayarta sunayen samari sai saving ɗinsu da sunan mata kuma ita san wanda ake nufi duk sai alayan cewa iyaye alayan cewa masu kula amma Allah subhanahu wataala babu mai lalince masa eh ya alamu kha'inatul a'yuni eh wannan wannan munafikar idan mai ha'inci Allah ya santa idan da yake ha'inci bai alamu kha'inatul a'yuni abin da ido yake ha'inci da shi Allah ya sani wa ma tukhfi sudur da abin da zuciya take boyewa bai Allah ya sani to shi yasa ka tsoron Allah kawai ka bi dokokinsa subhanahu wa ta'ala to wannan eh, ayar kenan wal qawa'id min nisa zamanu daga cikin mata allati la yabduna nikahan wanda ba ma sa sa rai da aure falaysa juna junahun babu laifi akan su an yad'ana thiyabahunna in sun aje tufafin su ghayra mutabarrijatin bi zina sai dan cewa ba sa bayyana arin su amma duk da haka wa an yasta'fifna khairul lahun su zama cikin kamewa da cikakkiyar shiga يا بي مسأل خيري والله سميع عليم الله شيني مثلا كومي مجون كومي سميع عليم مجون كومي عليم مثلا كومي كومي مجارم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أن أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو ما من أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم نعم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون أحسنت أحسن الله إليك هذا آية دمك وشي تاتي فليس عليهن جناح babu laifi akan su yi kaza ta ɗauke wani kunci daga wani rukunin mata da za su iya shan wahala gurin fama da tufafi kala kala ga hijabi ga kaza kaza ga kuma su wannan in sun cire ma babu wani larura da faru babu wani abin ki da zai faru to haka wannan ita ma take kokarin ta cire wani kunci ga jama'a haka asalin addinin Allah subhanahu wataala yake Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj a cikin addini Allah bai samu ko na abu da zai matsanta muku ya takura muku ba laysa 'ala al-a'ma haraj wala 'ala araj haraj wala 'ala marid harajun wala 'ala anfusikum al-a'ma makahu laysa 'alayhi haraj inda Allah babu laifi a kansa duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta wanda yake bukatar gani da ido shi kuma wani makaho ne ba zai iya ba to daman Allah bai dora masa ba an gane babu shi a ciki ba wani kan ya ji komai kai ce shi an ce wata sai an gani to ni kuma a ah, babu komai a ganin ma eh mai idan ma an dai ganin wata ne ai shikenan ko za a gani a faɗa masa ballantana kuma makaho a gani laisa alaihi haraj duk abin da yake buƙatar gani kuma ko da jihadi za a ga ba da makaho laisa alaihi haraj wala ala al haka gurgu ma shi ma ba shi da haraj ba shi da kunci Allah bai kuntata masa ba duk abin da yake bukatar kafa a ce sai an tsaya an yi tunkurkur to shi gugu ba zai ce zan yi ba yanda kake haka Allah ya dora ma abin da ba za ka iya ba Allah bai dora maka ba eh kuma sannan kana da cikakken ladan wanda suke da lafiya in dai ka dauki abin da Allah ya dora maka kaddara ce kuma ka rungumi wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai baka manzo Allah ce duk wanda Allah ya karbi masoyinsa guda biyu idanuwansa kenan yayi hakuri to nan ba shi da wani sakamako a gurin Allah sai aljanna amma wanda ya me wanda yayi hakuri to haka shi ma gurgu duk abin da yake bukatar kafa da kan jihadi da sauransu duk ba laifi a kansa ba komai in sallah ce gana tsayuwa yayi ta azune zaman zamansa daidai yake da tsayuwar masu kafa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ladan wannan da ladansa duk ɗaya ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala idan ma yayi hakuri shi yana da ƙarin ladan hakuri akan ladan salat tasa da zai yace wala al marid haraj haka shi ma mara lafiya duk abin da yake bukata cikakkiyar lafiya idan lafiyar ka bata kai kai ba to babu laifi Allah bai dora maka wannan abin ba duk abin da yake bukata wadatacciyar lafiya misali ko da azumi azumi da Allah subhanahu wa ta'ala ce kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idtum min ayyamin ukhra ka gani an ce ku yi azumin amma kai baka da lafiya lafiya ka bata kai kai azumi ba saboda me idan kai azumin rashin lafiya ta ka zai karu idan kai azumin rashin lafiya za ta zama ta yi jinkirin warkewa idan kai azumin za ka sha wahala gagaruma to Allah ya ce fa laysa alayka haraj ba matsala an gane to wannan su guda ukun kenan nan guda ukun Allah bai dora musu ba ma su kadai ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora rai abin da ba za ta iya ba duk abin da kaje shiga zaka yi kaga cewa karfin ka bai kai kai wannan ba to kai daidai karfin ka mun sha bada misali ga sallah saboda shine misalin da yafi sauki ko mun ce sallah ba ta saraya a koda yaushe kan jeje ne muka wannan bayani to in ka zo zaka sallah an ce farko ka sallaka wa qumu lillahi qanitin ku sai ku sallah sai ka gani salli qa'iman ji manzo alaihi salatu wasalam kai salla ka tsaye to amma ba za ka iya tsayawa ba ko da ko da kafa ka ba gurgu bane kai saboda rashin lafiya ba za ka iya tsayawa ba ko kuma saboda ka gaji a sallar dare na kai sallar kai kadai kana ganin kai sallar ka a zaune kamata kai za ka iya yi ko sallar sallar nafila yana iya yi a zaune ko sai dai mai yin sallah a zuwa yana da rabin sallah mai yin sallah a tsaye eh, za ka yin sallah ka gaba ɗayanta a zaune ta nafila za kuma ka yin ta gaba ɗaya tsaye inda ake tsayawa ke nufi sannan za ka yin rabi da rabi wani gurin a tsaye wani gurin a zaune ko ba yi ka karanta fatiha ka tsaye misali sannan ka zauna kai ta sheka tilawa ka ta sheka tilawa an ga saura irin da da samari suke din a masallaci ko in ga sauran bai aya goma ba ko dan wani abu sai ka miƙe ka karasa sai kuma kai rukun ka ci gaba sai dai in ka tsaya a tsayen kana da cikakken lada wanda ya a zaune na da rabin ladan wanda ya a tsaye mai da nake so ce kai sallah a tsaye tun kurkur ba za ka iya ba to shi kenan la yukallifu la nafsan illa wus'aha jingina kai ba za ka iya jinginan ba yi a zaune ba za ka iya zama tun kurkur ba jingina kai ba za ka iya a zaunan ba ma sai ya kwanta kuma ja'ala alaikum fi dini babu wani nauyi da aka dora maka wani abu da ba za ka iya ba shine ke cewa laysa 'ala ama harajun wala 'ala al-'araj harajun wala 'ala al-marid harajun wala 'ala anfusikum kuma kuma babu damuwa a ku da wasu suna damuwa haka inda addini ya zuwa al'ada ta laraba kakan je gidan ɗanka ka ci abinci gidan wanka ka ci abinci da sauransu to addini ya zo da dokoki cewa na taɓa jin wani malami a nan kano ice daidai ta kalmi silifa idan abokinka ya ajiye ka zo ka ɗauka ka je ban ɗaki baka faɗa masa ba ranar kiyama sai ka yi bayani kaga mala ayar yau da yawa wataƙila ya manta wannan ayar an takura da yawa akwai abubuwan da ke al'ada kowa ya sauki kai ma ba za ka ƙi ba in dai mutum ne nitsatse mutum cikakke baya ƙi ko kama wannan maganar takalmi kama an zo ne amfani da biron kama ga biro da ya yi karewa yake amma abokin ka mitin kai amfani da biron ka ai ba ka ji kuma wani lokacin ma ya faɗa masu ka sha ba wani biron ko ba kake faɗa ba eh wani ba ce ka bashi ka rage ba wani abu bane nothing to talk about amma wai a ce in kai amfani da wannan kuma sai an maka tambaya a kiyama to ga wannan ya sa haraj kenan to shine Allah ke cewa babu haraj wala ala anfusikum in da kana zuwa gidan dan uwanka ci abinci yanzu an ce na takulu amwalakum bainakum bil babil ya abin yake har yanzu yana na akan yanda yake kowa keke da inda ba za ka ci a can ba za ka ci a can ba sai Allah ya ce wala ala anfusikum babu laifi akan ku ai wala ala anfusikum haraj kenan an ta'kulu min buyutikum aha ku ci daga gidajen ku a tura man baka ci a ka ba gidan wa ka ci a ce ka ci daga gidajen ka ba labi ka ce to in baka ci a ka ba yana za ka ci to shi sa a sheikh al-sa'idi muhammad bin rahman al-sa'idi ko yake cewa nan ana nufin daga gidajen 'ya'yanku saboda ka ce gidajen ku kai abin da kira ta hasila hasil gwaranci ne wannan wani qur'ani ya wuce gwaranci ya ya za a ce babu laifi ka ci abinci a gidanka ai faɗin babu laifin ma laifin ne ai ai abin ya zo ban kwai ko wai na da musa da suna hajjira in ji malam bahaushe to haka yace abin da ake nufi daga cikin gidajen ya'yanku me me yasa ka faɗa kamar malam sirri yace da hadisai da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wani bawan Allah anta tawo maluka a beka ko da kai da duke ka na mahaifinka ne to ga gidansa ma naka ne kenan shi ka ce min buyuti ko saboda manzo ce anta kai din wa maluka a beka a wani hadisi manzo Allah ya cewa mafi alkhairin da za ka ce ina khayra ma min kasbi aydikum wa inna auladakum min kasbi aydikum ko min kasbi kuma kuma kala alaihi salatu wasallam mafi alkhairin abin da zaka ci shine abin da ka samar ta hannunka ka nema da guminka yace kuma ƴaƴan kuma suna cikin neman kwai ƴaƴan kuma neman kuri kaga wani ya nuna cewa me ka ci daga cikin gida ƴaƴan ka babu komai eh amma zaka ci bil ma'ruf eh bil ma'ruf wasu iyaye sun dauka akwai mahaifin da na sani ce ai tunda an ce an tawo maluka la abika ai kawai shi kawai abin da yaje dan sa bashi da wani a tunda Allah subhanahu wataala har ya raba gado inda dan zai rasu kana da rai ba ce kaɗai ka kwashe ba inda an tawo maluka lai abi kana nufin 100 bisa ɗari shi wancan ai bayani manzo Allah ya masa ya kawo kara ne sai manzo Allah yake so nuna masa abin ai kusancin tsada mahaifi ya wuce a ce kana kekere yake ya wuce a ce wai zaka zo kana ka karar mahaifin ka kan dan wani abin duniya ne bai wuce ba kai da kanka kai karan kan abin da malaka ai da nasa ne an gane ana so ɗora shi akan tarbiyya ne mai kyau ba yana nufin da ba shi da mallaki ba ba haka ake nufi ba tunda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Nu'man bin Bashir mahaifin da kansa ya wada kyauta manzo Allah ce ka ba sauran yace ya yace to kaje ka sa wani shaida amma ni bana shaida akan shi duke mahaifin ba to kuma ballantana ka dauki duke wani dan ka ba wani dan na daban an gane wancan misalin kaga inda duke ka ce abin da yake nufi da duke ka zaka iya ba wanda nan ka yake su. to a duke kanka da ka nemo ka ɗauka ka ba wani ɗan ka hana wani ɗan zalunci ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ce fashhad alaihi ghairi fashhad alaihi ghairi fa inni la ashhadu ala jawr ka je ka nemo ne ya shaida amma ni bana shaida akan zalunci jawr to balantana kuma ka ɗabi duke wani dan ka ba wani dan me yasa manzo Allah ya na wancan saboda kai wani dan kyauta ba kai wani ba to wannan ka shuka ka shuka irin gaba a cikin zukatan yayanka a ne ko shekaran jami'a kai bayani akan annabi Yusuf ko eh da yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna ta ya ce gani wata irin wannan abubuwan yasa malamai suka cewa ko murmushi ne in san samu ne ka ringa rabawa daidai yaranka ba in san samu ne in kai wannan murmushi wancan ma murmusa masa eh in kuma ka kebe ɗaya da murmushi to ya kasance shi ma ya kebe kansa da wani aiki sai san dalilin wannan murmushin kaza da yayi an gane dalilin da yasa aka bashi wata kyauta da aka kebance shi da ita to kokarin sa da a makaranta duk wanda ya na tsaya a makaranta zan sai masa keke kaga wannan baka ce wannan zaka sayo ba to da ɗaya je dage sai to kaga wannan baya cikin lissafi an gane amma ka kawai ka siyo keke na wani ne ai na fi son ka to ai kuma ka siya masa gaba a cikin yayin tun da hira annabi ma an ji an dauka za ana qutuluhu aw udruhu ardan bala tana gidanka to almuhim dai mu koma kan magana mu cewa ne an ce an tawa maluka li abika baya nufin mahaifin zai tasarrufi komai da komai amma in kana da wadata mahaifin ka yana cikin halin halin kakana kai to zai ci bil ma'ruf ko kai umarni ko baka yi umarni ba ko kana so ko baka so in dai duke za ta iya shiga hannunsa to zai iya daukar daidai gwargwadon bukatar sa ba daidai gwargwadon ko daidai gwargwadon eh, yin barna a cikin dukiyar ba to shine dai anan Allah ya ce wala ala anfusikum babu laifi a kanku an ta'kulu min buyutikum ku ci daga abinci daga gidajen yayanku aw buyuti abaikum kaga wannan ya tafi daidai ko ko yayanku ko kuma iyayenku na'am an ta'kulu min buyutikum ku ci daga cikin gidajen ƴaƴanku ko da tambaya ko ba da tambaya ka je gidan aka kama abinci ka ci kawai kaga abincin ka dauka ka ci ba laifi in dai ba nuna ka ajiye ba ko kuma san da sharaɗi na biyu da malamai suke fada sun ce al'ada ta tafi da haka cewa ce wannan ai ka ne shi marawa ne in sai ma ka tambaya to wanda zai fada kan kenan amma wanda in ka ci zai ce ya kace min abinci na ai ta fada ai ta zai to wannan wannan ya haramta ka ci a gana akwai nan din akwai junah kenan ta zama mun nake dauke muku ai kuncin shi wancan ba zai ika daga ci ba so ma yake ka ci to amma duk wanda aka fuskanci ko da takalmin da muka misali shi dazu ne kuna zama da wani dan karanta goge mai ganin man dutse shi takalmin sa ma dauki abin sai yake rataye sai wata ran yaman ta ya bashi a bakin kofa to sai ka tambaye shi malama da Allah zan arta takalmin kan yace a sai ka ba masa abin an gane saboda bambancin situation da bambancin hukunci ko eh shi wannan ba zai ki wannan kuma zai ki to shi yasa ah, malamai suke cewa an ta kullu min buyutikum za ku ci da gidajen ko da mai ku izinin ku ci ba saboda dama ai al'ada ta tafi da izinin shi yasa wannan yana cikin ayoyin da ake cewa al'ada tana cikin abubuwan da ake duba a cikin shari'ar musulunci afu wa amr bil urf al urf na na mutane to yana daga cikin abubuwan da ake duba a shari'a da yawa a gurare da yawa a urfunan ya tafi cewa in ka ga abinci a wannan gurin ka iya ci to babu matsala almuhim mu je ayar a gurguje wala ala anfusikum ta kullu min buyutikum ba laifi dan ku daga cikin gidajen 'ya'yanku aw buyuti abaikum ko daga cikin gidajen iyayenku maza kenan aba jam'u ab aw buyuti ummahatikum ko daga cikin gidajen iyayenku mata jam'u um, uh, ummin kenan aw buyuti ikhwanikum ko daga cikin gidajen yan uwanku maza jam'u akh kenan aw buyuti akhawatikum ko daga cikin gidajen yan uwan ku mata jam'u ukhtin aw buyuti a'mamikum ko daga cikin gidajen baffannun ku ko yan uwan mahaifi maza maza ko yayye ko kanne aw buyuti ammatikum ko daga cikin iyayen ku gwaggwa ke cewa ko ku yan uwan mahaifi mata yayye ko kanne aw buyuti akhwalikum ko daga cikin gidajen wancan kawunan kawo ke cewa na bangaren uwa ko da cikin gidajen kawunan ku jam'u khal kenan wancan jam'u am wancan jam'u amma wannan kuma jam'u khal kawun ka kenan dan uwan mahaifiya kowa ko kani ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya duk wanda aka yi daga ciki aw binti khalatikum ko daga cikin gidajen ku shine inna ake cewa ta bangaren mahaifiya ko amma dai yanzu samu zamani ma ya ba ruwansu da wannan cin wannan baffa ne wani kawai da cakudawa ake amma koma ankul kawai eh ankul ne magana da ankul ai wallahi ankul ne na ne aw ma malaktum mafatihahu ko kuma abubuwan da kuka mallaki ko inda kuka mallaki mabudan su miftah kenan mafatih jam'u miftah inda ku mallaki mabudan su kamar yaya an baka amanar wata gona ko wani guri da akan iya samun abinci a gurin an baka amana kuma an yarda da kai a cikin yanayin da a cikin al'adar da dan ka ci wani apple a ciki apple a ciki dan ka ci wata tufah ko ka sa wani mangoro ka gani nan ne ka sha guda ɗaya babu matsala shi ma ba zai damu ba in ma ka faɗa masa ci haba malam wani dan ɗaukar ɗaya biyu dai babu kuma to shi ma wannan yana ciki saboda kake ce da amana gurin amma in ya kasance kwadago aka dauke ka kana rike da amana ne kuma ana biyan ka to sai ka samu amincewa ta lafazi cewa ya alhaji ba komai in na ga cewa watar ne sha'awa kaza ce ce ma ba komai shikenan amma amana ya dauka ya baka kuma al'ada ta tafar cewa dan ka dauka babu komai to shikenan wannan ba komai shine au ma malaktum mafatihu ko wanda mallakin mukullan gurin a gurin ku yake inda ka ce mallakin kullai inda mallakin gurin sai a ce ai mallakin gurin kai tsaye amma tana ka ce ma malaktu mafatihahu kaga kame fita din ko kake da shi a hannu ka je ka bude ko ka rufe kana kula da shi to a gurin ba naka bane kenan to shi ma wannan babu komai idan kai abin da bai wuce hukuncin al'ada ba aw sadiqikum ko kuma gidan abokin ko wani guri na abokin ku shi ma gobe insha Allah yi bayani akan muhimmancin sadaka abota kaga yanzu ana bayani na karaba karaba kusanci makusanci an faro daga yayaye iyaye bafanne kawunne innoni da gwagwanni duk da sauransu daga nan kuma ka ce au ya ga lalle abota addinin musulunci babba ce kenan tun daga an je wasu a cikin wannan jeri Allah ya ce laisa alaikum junahun babu laifi akan kun gudashi cin abinci an takulu jami'an ku ci a tare a ciyayya irin al'adar nan tsohuwa da ta mutu malam wane ya kawo nasa malam wane ya kawo nasa na wani gidan mai daɗi na gidan mara daɗi ya gadi sai a samu abin nan eh, sai ga aure ya dan zama ko eh idan matarsa bata iya girki ba sosai a fanshi a cikin mata abincin mata makota amma sai kasance yanzu an daina shayayya amma ta bata iya girki ba sai ka ci miyan nan mai kamar yawo dole ta <laughs> haka za ka haƙura tun ba wasa ba sai ganin da auren yana neman su kwarkwaci amma da shayayya tana nan aka zo aka haɗa shi kenan sai a waccan ta tashi waccan shi kenan ko inda aka da nama ya tashi inda babu nama wani an yi da nama wani an yi da wake shi kenan ka samu wake ka samu nama ba biyu kenan laisa alaikum junahun ba laifi a kanku an ta'kulu jami'an ku yi ciyayya aw ashtatan ko ku ci daban-daban ko a cikin gida a taru da mahaifi da mahaifiya da ƴaƴa da kowa a ci don al'ada ce mai kyau yanzu mafi yawanci ba a yin ta yanzu tun da yake bai taba cin abinci shi da mahaifinsa ba ko da mahaifiyarsa ran ba al'adan malam ba shi ran babu wani zancen a ci abinci da mahaifiya yi ko inda ga ɗa mutum to dai laisa alaikum junahun an takulu jami'an ba laifi dan kun ci gaba dai an yi ce ya au ashjatan ko kuma kowa ci nasa daban idan eh, wasu na ganin da kamar da laifi an zo an yi ciyayya malam wani watakila in dan wake ne wancan na dauka daidai wancan kuma yana dauka biyu biyu <laughs> kaga ai akwai zalunci ga sauran a ba laifi in shi wancan ra'ayin sa ne dauki ɗaya dan kuma ɗayan zai ishe shi wancan loma biyar ce za ta ishe shi shi kuma wancan sai ya yi loma sha biyar inda dai kun gamsu aka ba laifi eh, ba zalunci a ciki kasan wani abin da zai kasan irin wannan fikin na wancan malamin da na muku misali shi zai janyo duk irin wani abubuwan kana ganin cewa kai an ko baka zalunci ba abinci na bai fi loma kaza ba abincin malama a ah, duk ba laifi a yi al'ada za ta fi da wannan shi ne zama amfanin ciyayyar mai karfi ya rungumar mara karfi a kara gaba sai a zauna lafiya kamar yadda banu salima suke yi ko su suna cikin al'adarsu idan suna cikin tafiya guzurinsu ya kusa karewa sai kowa ya kawo nasa idan kowa ya kawo nasu gurin aka zube sai kuma a sabon rabu kowa sai ya dauka kenan mai karfi ya goya mara karfi da ko abu kowa yana cin nasa wani nasa ya kare tuntuni in wa ta ji masa ciwo kenan wani kuma nasa yana nan burjik har aje inda za a je a dawo ba zai kare ba ta bakin shauki ya ce wa alal ajab yace yana da abokai guda biyu da ya je sai kai musu ziyara rana ɗaya duk mate ne a primary da ya kai musu ziyara ɗayan ya zama hamshaki ya ci gaba da karatu ɗayan kuma tun daga firamanin ya bari to wancan ya zama hamshakin abin da ya zama ya zama masinja da ya kai wannan ziyara sai tar yana ciwon yunwa ya ta mata guguwa kan yunwa sai ga sai ya dauke kasafi ya bashi da ya tar ɗayan shi kuma sai tar yana ciwon koshi eh likitoci sun ce cin kaza ya ma yawa duk kayan daɗi an hana ci lis gashi nan dogo koshi ya masa yawa kitse da sauransu da sun masa yawa ita fa qultu wala al'ajab nace abin al'ajabi law a'ada هذا الغني وذاك الفقير ما فضل من طعامه لما اشتكى واحد منهما ألما ولا سقما إيش ده وانشن يا رجو يا با وانا da wannan bai ciwon yunwa ba wannan bai ciwon koshi ba kowa sai ya zauna lafiya to yana cikin المهم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون ba zai a ce mun kammala ta yanzu ba abin da muka faɗa daidai Allah ka bamu lada kuskuren mu Allah subhanahu wataala ka yafe mana Allah subhanahu wataala ka samu cikin intattu ga dai Ramadan ya kawo gangara Allah ka samu cikin intattu ka zo da kasan mu lafiya ka ƙara mana albarka a cikin damuna da dukkan al'amuran mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh